amma shi ina ji wannan wangara wace jirgi dai da an ka cika ana hada a rage a rage an ka shiga jirgi an ka taisa ana hada jirgi ya kwashi ruwa jirgi ya kwashi ruwa dada kai da nan sar jirgi eh, ya yi kasa irin sautin da ake ji kenan a duk lokacin da aka samu akuwa hadarin kwale-kwale mutane za su ta jimami tare da nuna alhinin abin da ya faru musamman idan ya sanadin salwantar rayuka daga nan kuma an fita batun maganar sai wani hadarin ya sake faruwa yanzu gwamnatin najeriya ta fito da tsarin da za a bi domin magance wannan matsala ta kifewar kwale-kwale akan haka ne ta fito da sabon daftarin tsare-tsare na yadda aka aminta a yi sufurin ruwa manajan hukumar kula da sufuri ta hanyoyin ruwa mai kula da jihohin sokoto zamfara da katsina muhammad bello bala lokacin da yake wayar da kan jama'a a sokoto a gulbin rima inda aka samu hadarin kwale-kwale watan agusta na wannan shekara ya bayyana cewa kamar yadda muka sani ka'idoji na shiga jirgi kamar ka'idoji ne na shiga mota akwai abin aka yi unveiling muna kiran shi transportation court kamar yanzu zaka shiga mota ka je ka bige mutum akwai haraji wanda yake za a sa maka so in jirgi zai tashi daga nan kai mutane kila gona ya kamata in jirgi yana ɗaukar mutum goma ya ɗauki mutum goma sannan kuma muna son mu sanar da jama'a cewa in karfe shida na yamma ya yi to a daina hawa jirgi ba a shaye-shaye kafin a shiga jirgi to muna kokari to Allah ya Biden a daina shaye-shaye wurin hawa jirgi bayan haka kuma hukumar bisa umarnin gwamnatin tarayya za ta samar da rigunan da ake sakawa idan za a hau kwale-kwale duk wanda zai hau ko fasinja ko kuma mai tuka jirgi kamar wanda zai shiga mota ne ya sa seatbelt ana sa rai in Allah da in ka sa wannan al'amari za ka iya kwana ɗaya zuwa biyu a cikin ruwa a zuwa cece ka ko da ka ji ciwo in an za a hau jirgi in gefe ɗaya zai iya ɗaukar mutum goma to sai a raba su gefe ɗaya mutum biyar gefe ɗaya mutum biyu sai tsakiyar sai a samu shi to ko yaya mazauna yankunan da ake da hanyoyin da ake sufurin ruwa suka ji da wannan sabon tsarin na gwamnatin Najeriya? Sunana Jabir Sani ɗin ɗaye. Eh Wannan kan abun gaskiya da aka fito da shi abu ne mai kyau. Mun fatan mu hakan ta kasance zaman zamana cewa gaba ɗaya su wayannan rigunan da sauran al'amura sun samu saboda gujewa irin al'amuran da ke zuwa su dawo kamar da irin abubuwa da na faru da mu a lokutan baya. Lodi ya kamata su ma matuƙa a matuƙan jirgi a ƙara ya san musu rakai. Suna da Abdulmutallif Malami Ɗanɗaye. Ina goyon bayan wannan ra'ayin insha Allah. dai masana ke bayar da shawarwari yadda za a iya inganta sufurin ruwa ta yadda zai samu kulawa tamkar takwarorinsa na sufurin sama da kuma sufurin tituna. kamar yadda dr abdullahi bello tambol na kwalejin ilimi ta shehu shagari ke cewa ga wasu kungiyoyi na masu albarka irin su kungiyar yan union da ta nato sun ka yi kokari sun ka inganta zurga-zurga ta ƙasa to haka dalika a samu irin waɗannan irin waɗannan ƙungiyoyi ga hanyoyin ruwa waɗanda muke da su. Haɗarin kwale-kwale dai ya jima yana laƙume rayukan 'yan Najeriya domin ko a watan da ya gabata na Agusta an samu aukuwa haɗurran kwale-kwale har hudu ƙasa ga mako ɗaya a jihohin Najeriya hudu da suka haɗa da Sokoto, Bayelsa, Zamfara da Jigawa kuma an samu salwantar rayuka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.